daga nan she bauyan Allah ta ce she in yi musharakansa cikin bakin ciki da bacin rai walla in ne masa wannan she ya ji dadi she in ji dadi na farko kenan na biyu na ce ina haduwa da shi da kayan zuma da kayan madara ran da na ga kaman dama mai sintan itacuwa ne she je sayar ya je desert kan ya sinto itacuwa ya zo dare ya yi shi sa zai zo gidan da itacen da ya sinto ya gaji ya sulance ya dakale ba aiki bai aikin ran ba shi ya gaji da kayan hazawa ga sintawa ga hazawa don ba sai ba shi sa da ta ga alama yau an sha gajiya shi ta yi gaugawa ta anin doko masa kayan madaran da zuman da aka hada aka sa shi wuri yayi tsanyi don babu firiju shi yasa ana anin gyara wuri ne mai tsanyi shi a boye kayan abinci yayi tsanyi shi yasa yana zuwa nan in ga ya gaji shi in je in share masa anin jikin nasa shi in bashi wannan ce ya kwankwada sa'an ne shigo daki shi ji kaman jikin nan da ya rashe shi nan sabida saban nuwa wal ju'u quwwa nuwa yana bar karfin mutum ya koma baya shi yasa in ya sha abin shi reform kansa shi ya kuma rebuild jikin nasa shi sami shigo daki yana mai karfi duk abin da za a yi shi a yi ta ce na uku ran da kuma na ga alama ya zo a wurina zuwan da ya zo kuma yana da karfi kuma an saye yana murna tun waje zan ga alama don ba komar hannunsa kuma farin ciki ya hadu ko ina aici fani ana zuwa lokacin shi in dai masa marhaba da zuwan mai gida marhaba da mai zuwa mai gida to na tun wannan shiri duka yana nan tare da ni ina bibikunta da ita Allahu akbar al'umman musulmai wannan shine abu mai kyau sai wanga yan Allah na na Fatima sai ta je wurin manzon Allah ta ce ga abin da na je na tambaya ga abin da ta ce annabi ce ba abin da ya bata aljanna shi ababa da ta koro miki Allahu akbar ashe in mata aljannan mu yana wurin su ne suwa in maza mu je da niyan an je bauta ne don a nemi aljanna wallahi za kare lafiyar amma muka je da niyan wurin muna duban abin da aka yi na kisin nan muna son a ce mana irin shi wallahi masu wasan kwaikwayon nan kuna ganin kwaikwayon ne cikin filim in kuka te kuka ga su da mazajen su gida bulo ne abin da take kuna gani ku kuna son ku practical shi a gidanku nan ita bata taba ma zama gidan aure ta kai wata uku ba ita wannan da take art filimin nan wata uku bata taba zama gidan aure ba in ka je gidan ta hayaniya ne amma ta fito waje kan filim za ta yi muku shi kuna ga oh ke ka taba min haka tambi ita da ta yi kuka ganin nan ta taba ma mijinta na gaskiya haka shi sa al'umman musulmai ya kamata a canza lale don a kare lafiya lokaci tana kwararan mu bari sallame ku da wannan hadisi al'umman musulmai rawal hakimu fi mustadrakihi hakim ya rawaito mana hadisi a cikin mustadrak an sa'id ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala an Allah ya kare masa yadda ya ce annahu sami annabi cewa shi ya ji annabi Muhammad sallallahu ya kul hal adullukum ala ismillahi al'azam shin in nuna muku mafi sunan Allah mai girma wanda za ku dogara a kai ku yi tawakkuli a kai idan kuka hurce shi bisa kan duk abin da ya fi ku na matsalolin duniya ciwo ne talauci ne bala'i ne fitina ne raro ba lafiya ne ya fito ga shi binan binan haka in nuna muku babban suna da za ku kira in ya so bukata ta biya shi suka ce eh ya kai manzo Allah sai ce musu du'a Yunus addu'a annabi Yunus ya ishe ku sha na karanta musu الله إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت باب وانا أبن بوتا أيريبا دنيا دا كبري دا كياما شيء كي كد الله كي كد زي بوتا أيريبا أما أنكار بوكا تكي أنفير أنكار وانسر كنغريمو أنفير in an yi irin malami mai kirkirowa ba mai irin na manzon Allah ba an fail a yi irin na manzon Allah a girmama manzon Allah kada a doki girman manzon Allah a ba wani malami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kada a ba ni girma ya wuce gona da iri haka nasara suka yi kirista suka doki girma da ya fi karfin annabi isa suka bashi suka jawo mai bala'i ba shi da na karanta muku shi yasa annabi ce la tatruni kama atratat an-nasara al-masih ibn maryam kada ku daukaka ni sama ga inda Allah ya aje ni kamar da 'yan kirista suka daukaka annabi isa ya wuce gona da iri bai da kyau fa innama ana abdullah ni bawan Allah ne kamar ku fa qulu abdullahi wa rasuli ku kuraye ni bawan Allah da manzon Allah wannan shine karshen girma na duka banda wani abu kuma ni manzon Allah ne wangane su annabi isa wasu su samu ba aka samu yan trinity suna nan allah allah isa allah na na maryam allah aka samu sun kuma suka ce a ah, annabi isa ma son of god ne wasu suka ce a ah, god ne kun sa abin da ya sa don sun ture shi masayin shi sai su suka zo suka sai masayin shi sai ka ce prophet wani karya maka da shi mazinaci barawo ya ka zama ba annabi ya ka zama ba annabi shi yasa suna tura annabawa ne su je su aje su matsayin Allah shi su su zo su zama annabawan shi mutane na bautan su me yasa zaka yi shi yasa bayan Allah nan qala rajulun haka hadisi ta zo shi wani mutum cikin sabai ya ce manzo Allah ya rasulullah ya kai manzo Allah hal kanat li yunus khassa shin wannan adda na annabi yunus kada ne faqala Shani bai ce ala tasma qawlahu ta'ala baka ji bayan shi Allah ce ba na ala wa najjaynahu min al-gham shemuka an ma annabi Yunus kiransa da addu'ansa da roka da ya mana she muka samakar da shi gabanin halakan nutarwa na ruwan muka fito da shi me ya faru sha ce wa kadhalika nunjil mu'minin to haka mu su Allah za mu anin samakar da dukkan mumini da ya dogara kan mu mu Allah mun fi da shi gabanin kowace wahala bayan Allah cikin malaman mu na jiya nan in ban manta ba ko malam Hamza ne waɗanda suka jaddada mana sunna a gana na Accra wani su dai haka an taɓa masa kage aka sa masa ankof za kai shi don a kunyatar da shi a police station ya kira Allah ya ce Allah in dai ba ni bane ban yi ba aka yi kage Allah kada ka sa ma in ga gidan ya ce bai san yaya an kai ba ko ya kai police station ko bai kai ba shi dai ya samu kansa yana gida kuma ba an kofin kuma hannunsa yadda da Allah kenan adam baba a kuma shi wanda ya fi wan an yi masa yan bidiya sun kama shi suka sa shi cikin motansa fijo a koni shegen ruwa kuma sana ce mai falale an tura shi da motan duka aka saka ciki ya kai ciki bai kai ciki ba Allah ku motan amma ubangijin Allah ya fi da shi su Allah ke wannan shi sa bayan Allah sun gan alamomi daban-daban wannan na kusa kusa da mu kenan bar a bar wadanda suka wuce jiya to daga nan shi annabi ce musu wata riwaya irin su shoba wa kadhalika nunajjil mu'minin kan da muka fita shi nan haka dukkan mumini da ya dogara ga mu duk wani abin da zai same shi na duniya shi mun fi da shi kama bai taba samu ba kuma wallahi cikin irin waɗanga ababa mu muka gane kamar Allah na nan mun gane su ya fi nawa ko muna gani kuma muna adda Allah ya sa ababa da muke aikatawa don shine kuma ya zama mana sababiyan aljanna sha na bai ce fa ayyuma muslim muslimin da'a bihima fi maradi duk wani mumini musulmi mai tawakkuli ga Allah wanda zai yi addu'a ya karanta wannan so arba'in a cikin ciwonsa ka ji 40 times in ka karanta shi a cikin ciwonka she annabi ya ce mana famata fi maradihi she ya mutu cikin wannan ciwon da ya karanta wanga addu'a o atiya ajira shahid an ba shi lada kamar ya mutuwan shahidi ka ji wa idha buri in kuma Allah ya ba shi lafiya buri a maghfurallah ya samu lafiya ya fita cikin ciwon shi bai da kowane laifi addu'a dai kuma wanga addu'a an taba ba annabi Musa sherena inda ka shi she ce ma Allah ya Allah kullu ibadika yaqulu haza ka duka na giyawa ni special ka ne mana ni kalimu ne ba ni wani abu daban mana Allah ya ce masa da za doki duniya gaba daya da sama da kasa bakwai a dora ta kan abin awu ado doko wanga la ilaha illa anta a dora shi bisa kan abin awo wai da la ilaha illa langa ya mamaye duniya ya yarcan nauyinta ya fi anin abin da ke cikinta shi yasa ba wani addu'a da yake wanga addu'an gado kuke ganin shi ba shi a duniya ismullahi al'azam kenan in ka fade shi da gaskiya wallahi ko da police kake shakkan shi don ka ya mutu amma ban can ya mutu kaka je ka yi ba kai dan ka kusa wurin karanta shi ka gani ka wuce hup ko wani bariya da aka ce maka bala'i irin su same karanta shi ka gani ka wuce ka tambaya ba mu kai same ba a ce maka ai yanzu aka ka kai iduro ko ka tun wuce huhu kafi ma anin awa goma kana cikin tafiya cikin Najeriya ba ka sani ba mai yasa don sun kare ka shi yasa bayan Allah kai dai ka dogara ga Allah kansu to za ka gano to daga nan wani accident kenan ya zo domin tunda Allah ya ce mana ya yi addu'an kuma zannun haka aka kira shi ta she mu ce muku akwai accident da aka yi cikin ruwa guda biyu wannan accident guda biyu nan da aka yi nan dukkansu kuma an yi wanga addu'a amma guda Allah ya karbi guda Allah bai karbi ba in Allah ya kai mu gobe karatunmu kenan nan za mu tashi haza wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa جزاك الله خير امين واياكم sheikh tambaya tun sakaran jiya na'am wai akwai wani yadda ake yi na'am mutum ka samu saukin haddace Kur'ani. masha Allah tabarakallah wannan tambaya ana ce mata mumtaz tambaya ne mai kyau wanda tambaya irin shi ya zo mini dewa ina tune sakaran jiya ka yi tambaya haka sai lokaci ba ta ba mu dama ba jiya an kuma min wannan tambaya yau ma an yi min tambaya ta amma labarai da nake bayarwa sun yi guntu shi yasa ina son in takaita shi bisa kan ainihin izan mun shiga goma ta karshe ku saurare ni domin homeboy daga can belgium ya yi min tambayan nan yau sannan ga abdulrashid kuma abdulaziz shi ma ya tambayan tun sakaran jiya ba mu kai kansa mun ba shi labari ba wannan shi wani topic ne tana zaman kanta in muka ce za mu yi bayani kanta shi ya fi tawakulin ga masu amma in mun shiga goma ta ƙarshe wanda bayan gobe za mu fara nan akwai wani program da zai zo da kanshi na nuna muku waɗannan hanyoyi kuma ka gane yaron ka wani yaro ne domin akwai al'aqlil wa'i sannan akwai al'akalin lawa'i muna da yaro wanda ke da hankali wayayye sannan muna da yaro wanda ke da hankali da bai da wayo yaya waɗannan duka za ka anin hada su domin gaba gabadiyan mutum in mutum ne ba wanda ƙur'ani ya fi karfin shi allah ya ce ya riga ya yi sare ko da shi ne zuku original a duniya in dai ƙur'ani ya ce ya haddace iyaye kuma suka so haddacewa to sauki ne a mashi an bi matakai kamar da karnain ya bi matakai shi yasa ina ba ku hakuri na ba ku wannan jawabi a wata wurin daban don in na fara shi ba zan kare ba kuma zai muku yawa domin hankalin nan yana nan halkashi biyar muna da nabir muna da barar muna da musabir muna da mutkin waɗanga duka shi na yi maka bayanin su sannan ka bi ciki ka gane yaron ka wanne ne ta wani hanya za ka bi da shi hal shi mai zama mahaddaci to shi yasa ina bukatan ku mana hakuri muna da zaman na qur'ani da zamu yi musamman in mun kai wurin nan da yaddan Allah ko da na manta malam Fuad zai tuna mini zan yi muku bayani shi dilla dilla don ku gano hanya to wannan ina ba ku bushara tunda tambayan gana yawa to shi dai al'umma sun koma baya kenan suna tunawa da littafin Allah in kuma aka fara komawa ana tunawa da littafin Allah to akwai alama duk bala'i da muka shiga ciki shi Allah ya yayi mana domin za mu koma kenan mu dawo da zamanin sahabbai dawowa da zamanin sahabbai baya ci gaba ne cikin rayuwar duniya kuma gaskiya ne alama ne kiyama ta kusa tashiwa shi sa wannan ya ta su bi da sawunta tana bukatan sannu a hankali a kai ga manufa wajen za ku mulla khair na'am eh, cikin batun zaman aure da mace amma wan yan can kenan turai to wai mace na iya ta bari mijinta ya kwana waje cikin sanyi to can turai mm-hmm. to amma karshe shi ya zo wai yayi hankuri yayi hankuri za a gyara tsakaninsu akwai hankuri ruin wa ya kamata ba hankuri alhamdulillahi wa kafa kai turai akwai gala ana buga games wurin sosai shi yasa jarabtansu kuma da yawa nan kake jin auren karya duka a yi aure a rabu amma ba rabu ba ba aure kuma akwai aure turai kake ji waɗanda duka duka kuma ba komai ba don takarda daya takarda ya haukatar da mutane matan kuma da suka gano haka dama ka san shi bature da kafircin shi ya iya yi she na faman juya abinda Allah ya miƙe da shi Allah ya ce namiji shi a wanda ya fi kowa yake saye a bisa ga kan mace da yaro arrijalu qawwamuna ala nisa amma iya shegantaka na turai she suka ce a'a yaro ya fi imman shi sannan imma kuma ta fi miji shi sa namiji shi ne bola Ayyo mazajin turai Allah tausaya muku wahalinku yayi yawa shi yasa ka gane shi in ya fita da safe lokacin nan matan shi kuma ita mata zo kwana kenan marince she ita mata fita she yasa haka ke yi sun zama wiper in wanga buga left buga right she yasa she sunday za su gamu gida she yasa in shi za shi she ce to abincin nan na tuka na kari she yasa za ke diba amma ban wance kasakin ba ita kuma tana dawowa sai ta ce to kayan nan na so ku yana cikin mashin suna buga juna shi sa ka tuna ka jara su ya so ka shanya shi sa abin ya zamo balance ne ka balance famastakamu lakum fastakimu lahum Allahu akbar in suka yi maka kai ma ka yi in ba yi ba ba ka yi wayo tare da shi kuma an kare namiji shi dama ya zamo kayayo shi zai biya light bill in ya kibiya kuma a ce mai ya hamona yana nan kurun sha za kore shi gida shaita ta zauna tana guda akoranta wallahi kiyama shi kun hadu da Allah ta amma ku sani ubangijin Allah ya ce mana daga nan zan fara Allah ya ce mana وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير yace musibu da dama da ke faruwa ba komi ke kawo shi ba ba komar ba ne hannayenmu ke jawowa shi zama na haka za ka samu namiji yana kasan turai idon shi ya yi ja shaidai ya zo gida ne ya yi aure ya yi auren kuma ya je na fama shekara shekaru wana neman mata takarda ta te kuma turan kuma da kafa da kanka akwai mata wurin ku bar mana matanmu nan mu ta aurensu kuma da aka haife su turan nan ku ta aurensu wallahi kun kare lafiya amma ka duka cudan yashi muhadram ta shi ke kamu ga bala'i dama shi mutum iya shegan shi lokacin da kai kake ganshi yana da ban tausayi in ya riga ya zo ya kai daidan inda kake lokacin shi nuna maka sheke ba kowa ba bane amma da ita yariyan nan daga turan aka haife ta she ka tashi turan she ka aure ta she ku da ita duka ku ta turancin she daidai da ku ba fada ba masala ka san inda zaka te ta san inda zaka kuka san ya balansin rayuwar ku yake amma ka je ka doko muhadramiya wanda ita ta yi rayuwa nan she ta kuma yi rayuwa can Shi ne mai magana ya canji malam bahaushe ya ce mana karuwan zango ko kuwa karuwan birni karuwan cikin gari daukanta na da sauki ya fi muminin ba kauya ta shi kuke yin nan kai kana ganin ta ta lalace bari ka zo ka doki mumina she ka kai ta to ta nuna maka ta fi ku da matanku da ke turan duka iya sani don tana wurin yariya wurin nan ita bata damu da wani gida nan kuma ba amma ita da ka dauke ta nan tunda za ta wa inna shayatina la yuhuna ila ba'dihim shaidanun nan sun ti mata wahayi in kika ta kaka kai shekara biyu ya kamata ki sai plot baba kuma ce kika ta kaka ki manta da zan je haji bai yi ba domin hukumar mu ya fadi shi yasa kina da bashin haji ina gira wan kuma ce kin san kanninkin nan suna da yawa yi kokari ko da alasan ki bari ya je libiya. to an tun gwada mata sata tun bata kai wurinka ba to dole ba zama lafiya shi yasa in za ta muku muku a maran da ta gano wurin ta zauna ta kare har ta gane kama ashe ita ma ta fi ka karfi ko kai ka ba ta takarda ta ta kwace takardan to lokacin za ka gan wau to shi yasa hannayen ku ya dawo wannan shi ka gan shi yayi auren ya kare bayan shi da ita suna zaune shi ya je ce kan da zamu yi ne kin san wallahi ni kada ke aiki shi yasa bari mu raba in ya so in in ce mun sake ki a kama miki daki wani wuri ni man lodge wani wuri kuma sakin turawa muka yi amma akwai auren na ke ma musulunci dubara shi ga ita tana wani one mail wanga na two mail in ya tashi ba shi wuri yana nan takaddunsa kurum ya yaranci wani gida wurin ake aika mata shi kuma nashi yana nan gwamnati na duban ta banza kuma matan shi ne na zuwa wurin na buga gala wallahi galan kan nan ka sa hankali ta waɗannan cuwa-cuwan nan shi ya sa matan kuma suka kosa suka gano kamar ka ya kamata mu mu play games ta shi ya ka muku wannan shi ya sa in ta ga za ka takura mata kurum shi ta doka maka waya da ta yi call kuma su dama ba su da nayi shi ya su wiwiwi sun zo sun kai wurin kamar za a yi mutuwa kuma kowa da lafiya menene my husband hammy shi ke ya kare ba mari ba komi wace ka da ita me yasa baka auri wurin ba shi yasa na ba ku labari ke na farko ku bar mana namu na mu mun ce ba mu son turen ku ku ke son ture ku zauna wuri kuma kasan ku ne Allah ya baku ku don huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha ku je ko ina tafiyan ku ba laifi yana da kyau balma ya fi mu zaman mu kyau haka Allah ya so amma matan wurin nan ku aure su ya so mu mana mu auri namu amma alkawalin na ki ita ma ta zauna shekara biyu uku hudu bari ga miki wani abu duk wanda ya zauna turai first day da zai sauka nan kotoka shi ga kowane mutum duka kankani su mu duka na gamu kanana ne shi ya yanka one week two weeks sannan abin ya fara fita idon shi shi ya fara gamu wasu kamar mu yi normal haka yana gan kowane ciwo shi yasa da ya sauka ya gane ki shi yana kamar mm, kamar ba ita bane shi ta share idon shi ko dai ba ita bane fatin nan kamar ba ita bane wallahi ita ne in kana son ka gane in kana da kauye gana bari nan ka je kauyen ka ka gani in ka sauka shi ka ga yayan ka zama kanin ka gan shi wani muku muku haka wahalan kenan to shi sa da ya sauka nan hatta motocin mun nan fa ba mu muka yi ba turan na aka yi su amma ka sauka shi kana ga motocin kanana titi kanana motoci kanana gidaje kanana komi kan kai to shi sa da ya sauka no shi fara doubting shi sa auren duka ana yi duka ba hankalinsa kunce shi sa ba lafiya ciki shi yasa ki da shi ba ku wa lafiya shi yasa al'ummar musulmai wannan shi na abin da kenan shi yasa an halalta mana ko ina to daga nan zan dawo bisa kan tambaya da aka yi duk macen da ta yi ma mijinta ha'inci domin kwaikwayon yahudu da nasara to ta tabbatar za ta yi ta kiyama bisa kan wannan matsayi annasu Yuba a ala ma matu alai Allah zai taye ku ne bisa kan culture da yanayi da kuka mutu a kai in dai kin bar nan don kin shiga jamani shi kenan kin zama ba jamusa domin ba ki nima ba ki anin madina ba ki zangon tafa kumashi shi kenan kin zama ba jamusa ba ki damu ba don wurin ba ba ba ba amma za ki yi irin abin da kika ga dama ta wallahi Allah yana jiranki bil mirsad in kika tuce masa ki tabbatar rayuwanki ba ki samun albarka ciki abadan in kika yi wasa kika rabu da shi digangan to kin samu wanda zai aure ki kuma digangan ya murda kiki murdu da kyau ya canya kudin ya canyu ku canyu ya kuma sake ki shi sa wallahi ko me muke yi mu yi muraƙaban Allah da ke sama mu tuna da Allah da ke sama ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kada wani ya yi riyawa kada wani ya yi tunani abinda ya nike ma mijina turan nan shi kenan Allah bai sani ba a watan ma ta mai da kanta ne tun da ya je aikin dare kuma ya rige ta ya ta ni shi don kansa ko zai zo bai zuwa shi ya kiraye ta ya ba ta alam shi kenan ta yi zina da kowa kai kuma dolo guda soko ka karbi kowa mutumin garinku ka bude daki kana ajiye atoti matan ka za su more da ita wurin tunda ka ta aiki ka bar su kyanwa ba aje mai nama ai a aje mai da ci a'a shi yasa ba daidai ba ne domin dakin ya yi tsada shi yasa shi ka karbi kato ka ware wani daki kana sa wasu mutane wurin sun gama da danjinka a sa hankali ki ma ki ji tsoron Allah auren an yi shi ne da sunan Allah da sunan manzan Allah da limamai da malamai da ayoyi aka yi addu'a a kai in kika kha'inci aurenki to kin kha'inci duniyanki da kiyamanki ayyuman mara'atin sabarat ala adha zawjiha duk wani mace da ta yi hakuri a bisa ga kan tucen mijinta bare ma 100% mazajen turai ko in ce 90% ba su tuca ba Allah suke tsoro ba turan suke tsoro kadan ke tsoron Allah sai sa ba su tucen ku me yasa za ku musu ha'inci ba daidai ba ne bai dace ba sam duk wani mace ko namiji da ya hakuri a bisa ga kan tucen matansa ta she Allah ya ba shi irin darajar da ya ba annabi zakariya haka kuma duk namiji da ya hakuri eh duk mace da ta hakuri da fitinan mijinta she Allah ya ba ta irin darajar na asiya za ta shiga aljanna ta more da su annabin Allah a gidan aljanna shi sa iyayenmu don Allah turai ba komar ba ne duniya ne irin duniyanmu tsarin manyansu ya sa wurin ke da dadi in ba ka ba arziki da mu muke samun shi gana ya fi arziki da kuke samun shi can a masarinmu ne na nan bai da kyau sannan rayuwar namu ya zama na kowa a macen rayuwar kai kada ne ba wanda ya damu da ka hatta kai da matan ma za ku je wani wuri ka biya kudin mota ta biya kudin mota amma nan kana wasa ba mistake za ka nima ka ce ba kawon taxi ka je kawo turo-turo kan ka sauka ka biya ma mutum dazin kudin mota Ture kuma duka ba shi dole talaucin ya mamaye ka ko'ina amma albarka ya bi ka shi sa al'umman musulmai wannan shine abin da kenan nan nike tunawa da homeboy Allah ya ma Allah nan albarka da muka so na ga muku daga lockdown ya fi da ni da wasu almajirai cikin lockdown muka zo na ciki muka more lafiya lau da muka zo nan kuma sakaran jiya ya ba mu 150 wannan taro yau kuma ya ce mini Allah ya bashi haihuwa ya mace a nan gana Allah ya mata albarka ya sa mata wasila in ban manta ba ya ce bisa kan haka ya kuma ba mu handed gana ya kuma ce gani kuma bude baci wannan ban gaya muku babatunku ba ne ta kaga wannan shine abin da ake ce ma albarka kuma na san labarinsa tun ban san shi ba haka ke ma almajirai da wadanda ba su da iko to Allah ya masa albarka Allah sai ya fi haka shi yasa bayan Allah in baka tsoron fitewa Allah kuma bai tsoron baka shi yasa Allah ya masa kariya ya ce na son da namiji to Allah ka bashi mazaje zarimai waɗannan sun so mu jihadi ba su karewa sai an yi kiyama matan ma Allah ya musu albarka shi al'umman musulmai wannan shine abin da muke gaya mana a cikin rayuwarmu na yau da kullum don mu kare lafiya shi sa mu kokarta mu yi bibikon Allah don mu kare lafiya shi yasa na kanwana yayana da kike turai ki zauna lafiya ki san Allah na duban ku kuma yana ganin ku wallahi idza ma khalawta ad-danra yawman fala taqul خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب إذا ما خلوت الدهر يوما إذا كيك بوي wani garin da ba limamin garinku wani garin da ba yarenku kina belgium ne kina hong kong ne kina berlin ne kina na ne duk inda kika samu kanki don ba rafa ni ba baba ba anin baba ni ba liman ba sarkin zango kina ga wurin kin mallaki kanki kin yi abin da kika ga dama a'a fala taqul khalautu wai kake ce na samu kai na duniya ba inda ake samun kai ko ina da ne walakin yace da dai kun alayya raqibu ki san Allah nan da ke duban ki lokacin da kike ganan nan yana duban ki lokacin da kike belin wallahi daga millennium hotel a dubai ba so dai ba so biyu ba ina saukaurin layin da ke faruwa wurin in ba allah kake tsoro ba ana soke ka kan kai transit ka kare wani 12-14 hours ka in ka ce ka more so goma ka yi domin wurin ci abincin ku bofe ne ka shiga ka ci ni ka mutu in ka riga ka shiga wurin maza da matan an soma cudanya kenan ana gesuwa ana karban lamba ana nuna daga ina room number menene kan ka duba kasuwar kana ta shagali wallahi Allah na ganin ka wallahi Allah na ganin ki kin je daga nan kina zuwa kin zo kin kai da bala domin custom ya anin baki lafiya sheki fita jikinki wani nonon yanki na wani buga zuna yana duba hal ya gama ki gama da shi don ki bitrail idon shi wallahi Allah na ganin ki kin yi mamijinki tuca kika kuma tuce yaranki wallahi duniyan baki iya karewa cikin an bar miki shaida miji shaida yaran shaida mutane kaki tuce mutane kaki tuce kowa wallahi kima kowa adalci ko da duniya duka ta cuce ki sai ubangijin Allah ya kare ki kai kuma haka in ka samu kanka kakai wani dubara wallahi na yi dubara na zo da ta in karbi passport duk kariya ne bai taimako bar ta da abin da take yi naka gwargwado ne in ta yi maka abin ya fi ka gona da iri ba ka yi ka haza to ja baya kakai wasa ka je kiyama da daudan zalimci barta kai kuma kaka saura kan mata guda har ka zo kana hauka kaman ba mutum ba in ta ce ba ta so salamun kaulamin rabin rahim je ka akwai da yawa kama za ka yi rayuwanka lafiya lau ba yi matankan nan don kai ba ka mutu ka barta ko ta mutu ta barka an yi ta ne don duniya kamar da aka yi kai kuma don duniya shi sa kowa ke da ka kowa ke da ita ran da ka aure ta ne ta zama naka in aure ta shi ba naka bane na kowa ne shi sa ya kamata mu sani wallahi na mutu wallahi ta mutu mai taimaka ka ganin shi ya kwande kwandemi hal ya fita kamaninsa mesa wallahi yaron da na duba ta sukun na wasa ka dubanta wallahi yaron da na tada ta turen na wallahi ta kubce shewa ya ce ka tada ita shi yasa dan Allah duk abin da ya sayar na gaya maka bar shi ya tafi kama inda Allah ya aje ka ka ga mai Allah zai yi sayaftah illahu laka baban iza sudda bab Allah ya bude maka kofofi idan wani kofa ya rufu fita shani shi kaka yadda wani abin duniya ya dame ka bari wanga zamani da ba mu da rai mai yawa abincin duka ya zama magunguna in kai wasa tunanin ya sinke wani abinci guda kamikas ya bisa kanin jinin ka. to shikenan ka bi ciki ka kan bifi ba ka taba samun lafiya kuma kuma kai ka nema kanka kuma an tambaye ka wala tulku bi aidikum ila taluka shi yasa mala ce maka ka kai wasa ka ta kai kwana kana tunanin wani abu ko da mutum ka kashe ba mistake tun da an sako ka police station in ka zo yi kwana ka futa ka manta ma kaman ka kashe inda safe ka je court in ka dawo kuma kai kwana ka yi nishari kaman ba kai bane kan ka je kwana kana tunanin wani yariya wani matanka wani lore na wani direba na ka mutu ka bar shi da ka shiga kurum yi kwana kaman ba kai aka yi ba ka bar ma Allah mai duniya ka ga abin da Allah zai ma baina ghamdati ainin wa intibahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali daga kiftawan ido da budewa Allah na iya fidda ka daga wani hali zuwa ga wani hali ita ta ce ba ta son kannan li kulli laqitatin saqita duk wani abin da ya fadi aka ce ba so akwai wani na so ran da kai kake ga man kannan ta su faka ta aure kuma dan baban ka mutu wani baba na wurin nan ladan ladan wallahi kan da yake mutuwan manka in ya kama ta manka ta san ka ba ta ta budurwa ne amma kai kana ga kamar ta sulace. shi yasa ba lalacaccen abu wanda kai kake ganta ita ne mummunan madina da nima original nan to wurin wani ba wani kulli zabati da ya kai ta inda munin yake in shi ya gani wurin goshin nan shi hankalin sai kwanta shi yasa al'umman musulmai kaka bar batu wani mata na ta dame ni ko ai kaza kuma kai kuma kai fushi in ka ce ba ka so ko ka ce a'a sai aka ce kai hakuri to kai hakuri annabi ya yi hushi na fitan hankali har bai suka ce ah, su kuma kuna fushi annabi ce su ba mutane ba bane kuna mai ni aljanni ne ko mala'ika ne mutum ne irin kuma na ina ci in sha in gaji in kwana shi yasa in kun dame ni na yi hushi sosai amma kun bani hakuri na hakura haka ne limarin musulmi yake shi yasa kai kuma don an tuce ka da yawa shi yasa ana baka kurka ce baka da'a ah, wala tansawul fadla bainakum inna allaha mata, bima ta'maluna basira kaka manta da fadalan jiya da ke tsakanin kai da matanka ran da kake so ni so ina son ki wallahi ban yayi kwana wallahi baki da aje to in an zo an gundura aka gaji shi aka rabu in an ce a dawo to ka tuna da farkon soyayya ka kuma sake jaddada shi wallahu ta'ala a'lam ah, an gama to Allah kai mu mutane masu sauraron mu albarka Allah ka sa su kare lafiya mu da su duka aljanna muke so Allah ka ba mu aljanna Allah wuta muke so Allah ka kare mu Allah masu taimakon wannan program da waɗanda ke dawainiya ubangijin Allah muna daga hannu ka taimaka musu kuma ka yi musu albarkan duniya ka sa kuma su ani riban wannan da suke saurara su same ta can ya zama musu sababiyin shigan su aljanna Allah ka sa muna yi ne don kai ka kiya mu da munafinci da ke ciki ka kiya mu da girman kai da ke ciki ka kiya mu da goninta da ke ciki ka kiya mu da riya ka sa muna yi ne don aljannanka Allah ka ba mu aljanna don waɗanga mutanen da ke gabana duk mutane ne masu daraja masu gidan kansu masu aikin kansu amma da azumin nan in ba mu tashi nan ba ba su tashi ba kuma ina karrama su wasu su ma har ashan ma ba su samu domin a iya jujjuya wadanga ababa to ubangijin Allah abin da ya wuce su cikin wannan azumi ka doki wannan karatu ka ba su ladan shi Allah ka doki wannan karatu ka ba shi ladan shi Allah ina rokanka wannan dare da za mu ce gobe daren gafara ta kare kada ka sa wani na cikin mu nan baka gafarta masa ba kada ka sa wani yana sauraron mu daga nisa ko kusa da mu ne baka yafe masa ba Allah ka gafarta mu mu duka bayan ka gafarta mana Allah muna rokan ka yi mana gaidi kada ka ba mu dama mu koma bisa kan laifin mu da dama muke kai Allah muna rokan ka taimaka mana da taimakonka Allah ka taimaka mana da ka. Allah ka sa mu kare lafiya wasila da aka haife ta yau ko jiya ne dab da lokacin da muka kare karatun gwan 11 nan Allah ka sa zuwanta duniya alheri ne ga musulmai da al'umman duniya duka baki daya da sauran yara da aka haifa da waɗanda za a haifa bayan yanzu da waɗanda ma sun yanke kauna kamar ba su samun ciki Allah muna rokanka in mazajen su suka ketare kansu ko da ma ba su shiga musu ba Allah ka sa su dau cikin yanzu su zo da yara na gari waɗanda su ma za su yi farin ciki akan haka Allah miyagun yara sun yi mana yawa a cikin zanganninmu daga wiyu she taramo she kananan sata sun ci kaji yanzu babu kaji kyanwa duka suke ci Allah ka kare su gabar wannan wahala wiwi shan shi yayi mana yawa a zango Allah ka kare su da shan wiwi Allah ka dawo da su bisa kan hanya na kwarai in rashin aiki ta yawa shi ke kawo da nan ababa kuma su yawa Allah ka kiya mu duka da wannan kan mu mata da yayin mu mata waɗanda ba su taba shigan gidan aure ba to Allah ka shigar da su gidan aure wannan shekara Allah ka shigar da su gidan aure waɗanda ke ciki kuma akwai hayaniya Allah ka ani yaye musu wannan hayaniya Allah ka yaye musu wannan hayaniya akwai wani baba ina maganan ga in ya dubi yaransa da ke cikin gidan shagaban shefadi ga sunan sun kosa sun nuna kuma ba wanda zai zai doki to Allah ina rokanka ka sa azumi zai kare kowa ya samu wuri ya shigari Allah ka sa azumi zai kare kowa samu wuri shige ga wasu mazajen kuma su kuma sun kai inda suka kai cikin zama da mata daya yanzu dai sun fara ganin alama ya kamata su kara Allah tun daga wanda ke kusa da ni da waɗanda ke nisa da ni Allah ka yassare ma kowa ka bude ma kowa kofa ya samu yayi kari ya so a shiga kowane gida a rashi mace ciki wanda yake ba ta da miji Allah ka sa mu kare lafiya ku kuma da ake kare kanku ku yi hakuri a ta karawa haka nan haka Allah ya so shi kuma ce ce ai karin domin kowa ya samu ya shige ga mai ke wurin shi yasa ku yi hakuri don mata da ke can nan sun yawa in ya so a bude kofa a shiga ku kuma ku bar jan baya wai wanga ya yi girma ko wanga ya yi yaro ko wanga mummuna ne ko wanga bai da kudi tun da yana da aiki ba binciki ke ba ko da yana binciki na halal ne irin agent na makama dakin nan ba laifi amma agent kuma ka ji tsoron Allah ku ka bar dakuna suka yi sada Allah ka samu kare lafiya